الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا أشرند ترى ga watan sha biyu shekara ta afwan yau 29 ga watan 12 shekara ta 2013 a lissafin turawa wanda shine ya dace da 27 ga watan safar shekara ta 2010 1400 da 35 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin garin kano a kofan nasarawa littafin ahkamul jana'iz wa uwa na shek dinul albani allah masa rahama idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana da take cewa dukkan wanda ya mutu aka yi masa kuka yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi sai muke magana akan kalmar yu'azzabu me ake nufi da al'azab mala albani Allah masa rama yake cewa daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan ra'ayin kalmar yu'azzabu yu'aqabu ma'ana lalle za a mutum azaba a sa shi a wutun jahannama a azabtar da shi saboda an masa kuka idan bai yi wasiya kar a masa kuka ba ra'ayi na biyu suka ce a zai share dadin kukan ne lokacin da ake masa kuka a rayuwarsa ta barzaku, to za a rinka sanya masa raɗaɗin wannan kuka suna gamawa kuma sai raɗaɗin ya tafi shine nan yace wa laysal muradu annallaha, Allah yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi wal azabu wal azabu a'ammu min al iqabi kama fi qawlihi السفر قطعة من العذاب وليس هذا إقاما على ذنب huwa هو wa ta'allumun malam yake cewa ba ana nufin azaba da za a sa mutum a cikin wutar jihar jahannama ba wannan shine ra'ayi daga cikin rayukan malamai saboda um, kalmar azab din tana da fadi ta fi iqab kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ce as-safaru qit'atun min al-azab as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba so kaga an yi amfani da kalmar azaba amma ana nufin a sa ka a wuta a ma azaba a azabtar da kai amma hukuma ne ba haka ake nufi ba wahala ma'ana safari tafiya wani bangare ne na wahala da dan adam wato zai sha ba ana nufin wato hukuma za a yi wa mutum akan zunubi da ya aikata ba malai yace wa qad yu'ayyidu hadha qawluhu fil hadith um sai sa bracket yace fi qabrihi akwai hadisi na biyar da hadisi na shida da ya zo ya ce ana yi masa yu'azzabu fi qabarihi a cikin kabari kaga wannan yana nuna mana cewa ba azaba ne na wutar jahannama ba kenan tunda ai kaga a kabari ba za a yi mai azaba wutar jahannama ba malam yake cewa wa kuntu amilu ila hadha al-madhhabi burhatan min az-zamani ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة ya ce kamar yadda yanzu aka ja ku kuka tafi kuma kuka amince kuka yadda ya ce ni ma na tafi akan wannan ra'ayi lokaci mai tsawo burhatun min zamani to sai kuma na zo na ci karo da wani hadisi wanda wannan hadisi din yana ainihin wato cewa za a yi wa mutum azaba ranar tashin alkiyama to kaga wannan hadisin da ya ce za a yi wa mutum azaba idan aka yi masa kuka bayan ya mutu ranar kiyama to kaga wannan yana nuna mana cewa azaba ce ta jahannama kenan Allah kiyaye to bari mu ji malam me zai ce yace wa min alwazihi anna hada la yumkinu ta'wiluhu bima zakaru abu ne wanda ya fito fili wannan magana ba za a iya tawilin ta ba da abinda malaman nan suka faɗa kamar yadda ya gabata ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور sancan da yafi inganci a wajen wajenmu shine ra'ayin jumhurin malamai da suka tafi akan ainihin wato cewa azaba din ta hakika ne ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره kuma babu cin karo a wajen jumhurin malamai akan wannan kaidi da kuma wanda ya ce fi kabarihi bal yudammu ahaduhuma ila al-akhar a dauko wata riwayar a haɗa ta izuwa ga yar uwarta kawai wa yantuju annahu yu'azzabu fi qabrihi wa yawm al-qiyamah zai bada result ma'ana zai resultin ya bada sakamako cewa wanda ya mutu aka yi masa kuka to za a yi mai azaba a kabari kuma za a yi masa azaba a kiyama kaga wannan akwai nauyi kwarai da gaske wa hada bayyinun insha Allah ta'ala wannan kuma a bayyane yake dalla dalla so ya yan kwana abin da nake so a fahimta nan gurin shine duk mutumin da ya mutu aka zo aka yi ta masa kuka bayan ya mutu to ya sani cewa akwai azaba a kansa na dalilin wannan kukan amma mun faɗa mun maimaita banda wanda ya sanar da mutanen gidansa dama kafin ya mutu ko ya yi wasiya ko kuma sa dama an sani ya yi faɗa da kuka baya son kukan mutuwa wannan ba za a yi mai ba amma duk mutumin da ya bari ya mutu bai sanar da iyalansa ba bai gaya wa 'ya'yansa ba bai gaya wa matan shi ba bai gaya wa dan cewa ni fa bana son kukan mutuwa ba bai faɗakar ba kuma ya mutu aka masa kuka to wallahi wannan kukan da za a yi masa zai jawo masa azaba saboda sakacin abu na takwas an nu'man bin bashir qala اغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته أمرة تبكي وجبلا وكذا وكذا تعدده عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك فلما مات لم تبكي عليه أخرجه البخاري والبيهقي ga wata riwaya ta annu'man ibn bashir Allah kana masa yadda yake cewa abdullahi ibn rawaha ya suma ya fadi kamar zai mutu abdullahi ibn rawaha ya fadi sumamme yar uwarsa mai suna amratu kawai sai ta fashe da kuka tana ta wajabala wa kaza wa kaza irin abin da ake yi cewa ina wane wane ya mutu wane mai matsayi ya mutu yau an yi kaza yau an yi babban rashi an aikata kaza an irin wannan irge-irge da ake yi na ɗabi'un mamaci ko kuma nuna matsayinsa da darajarsa bayan ya mutu kuma ana kuka shine tuadid walai ashe ba mutuwa ba sai ya farka yana farkawa sai yake cewa duk kukan nan da kike yi min yake gaya wa 'yar uwarsa na gani an nuna min ana ce min shin abin da ake faɗa a kanka ɗin na haka kake idan ta yi ihu ta yi sowa a kansa ta ce shi ne mai kaza shi ne mai kaza ya ce an nuna masa sai an tambaye shi cewa shin hakan kake a gangarya aka ma ka shiga uku kenan illa qila li a anta anta kadhalika haka kake wannan yana nuna mana ashe duk mutumin da ya mutu aka zo ana masa wannan ihun ana masa kuka ana cewa shine kaza shine mai kaza to lai mala'iku suna zungurarsa suna cewa haka kake haka kake ga azaba yayin da wannan bawan Allah Allah ya masa rasuwa Abdullahi bin Rawaha lam tabki alaihi ba ta yi masa kuka ba saboda ta ji wa'azi wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi imam al-baihaqi wa fil babi ahadithu ukhra nadhkuruha fil faqrati al-atiya insha Allah ta'ala a wannan babu akwai wasu hadisan daban waɗanda ba waɗannan ba za mu ambace su a gaba magana mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala da ba'un da jimun abu na gaba akwai darbul hududi wa shaqqul juyubi cikin abubuwan da suke na jahiliya ne haramun ne bayan mamaci ya mutu kada a yi masa akwai waɗanda suke darbul hudud me darbul hudud idan an mutu kurin ai ta marin fuska haka amarinan amarinan amarinan haka mutum zai ta mala ita dukan fuskarsa ita dukan fuskarsa wai dan ya nuna mutane wai bakin cikin da yake ci cewa shi an masa mutuwa shi an yi masa rasuwa akwai shakkul juyub kamar ya shakkul juyub mutum ya kama rigarsa haka wuyan riga saboda tsabar an yi masa mutuwa sai ya kama tun daga nan sama sai ya farki fa kawai sai tumbin sai fito yayya ga riga da mammarin fuska da yayya kushi duk ana yi idan an mutu so shi ma wannan abun haramun ne jahiliya ne ba a yadda a yi ba duk wanda ya je da ki kansa dan dan uwansa ya mutu ya doki banza yawwa kuma dukan nan da ya cuci kansa kurum kuma ya jawo wa mamacinsa azaba in ka yaga rigar ka kuma kai za ka kai ta gurin tela idan ke ma ita bayan kwana biyu ko uku ina eh, ina eh, akwai matar da na gani da aka yi mutuwa tsirara ce kawai sai aka fara subhanallah subhanallah ana an ba ta labarin mahaifiyarta ta rasu tana zuwa daga kofar gida tukun ta yayi hijabin ta jefar ta cire dan kwalin ta jefar rigar ta yage ta jefar wallahi daga ita sai dan fance kurin a jikinta ta kama tsalle tana birgima a tsakar gidan nan kuma matar aure da 'ya'yanta malam wai saboda an mata mutuwa wannan jahiliya ne wannan ba addini bane wannan gargajiya ne so ya kamata mutane su ji tsoron Allah kada ku bari a gidajen ku a ranka muku irin wannan ya saba wa annabi ya saba wa sunnar manzon Allah kuma ya saba wa karantarwa musulunci kukan da za ku yi doke-doken da za ku yi tsalle-tsallen da za ku yi ba zai kara wa mamacin nan komai cikin rahama ba sai dai azaba ga hadisai manzo Allah yana cewa laysa minna man latama al hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya baya tare da mu baya cikin mu annabi ya ce mun kore shi kenan duk wanda idan an yi mutuwa yantumul khadd yana dukan fuskarsa ba ba ba eh tamari wa shakkal juyub mai kama riga ya yayyage ta mai kiraye-kiraye irin na 'yan jahiliya wannan duk haramun ne riwayar imam bukhari da muslim da ibn al-jarud da imam al-baihaqi wa gairin min hadith ibn mas'ud daga riwayar abdullah ibn mas'ud kaga wannan ya ishe mu hujja karara akan haramcin aikata wannan kazanta dal halqu sha'ri akwai waɗanda idan an musu mutuwa saboda tsaban nuna bakin ciki malam aski suke yi ka ga mace ta je ta yi kwalkwabo ta yi basoli ta yi malu a katse kan nan ki ɗaya tas ko namiji ne ba a san shi yana yin kwalkwabo ba to saboda an mai mutuwa kurin da ya ji labarin mutuwa sai je miƙa kansa ga wanzami kurin ya kwashe gashin na yadda ka san bayan ƙwarya kuma haka zai bar kan yana kyalkyali wai da ka gan shi kaga matsala subhanallahi alazim to wannan shi ma haramun ne saboda hadisin abi burdata ibnu abi musa qala وجاء أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في هجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء هو برئ من السالقة والحالقة والشاقة wannan bawan Allah abi burda ibnu abi musa yake cewa abu musa ya yi rashin lafiya mai tsanani ya faɗi ya suma take ya sume a lokacin kansa yana kan cinyar wata mace a gidan shi cikin iyalansa ya yi filo da cinyar ɗaya daga cikin iyalansa kawai sai ta ga mutumin nan ya suma sai ta ɗauka mutuwa ne ba sai wata mata ta kama ihu ba sai kuka sai ihu sai kuka sai ihu saboda tsananin zazzabi da rashin lafiya falam yastati an yarudda alaiha shay'an bai samu damar ya mayar mata da martani akan barnar da ta yi ba dan barna ne kukan mutuwa ba bai samu damar mayar mata martani ba Allah ya taimake shi ya farfado falamma afaka qala yana farkawa yake ce to ina sanar da ku ya ku mutanen gidana ana ummin mimman bari Aminu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni na barranta ga duk mutumin da manzon Allah ya barranta da shi duk wanda annabi ya barranta da shi ni ba ruwana da shi yace ni na barranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya barranta min as-saliqati abinda ake nufi da as-saliqa yace ce matar da take tarfa sautaha inda al-musiba wanda idan musiba ta same za ta fara wayyo Allah wayyo wani wayyo wani tarfa sauta ita ce salika wal halika da wacce kuma take zuwa take yin aski sai mace malam ta zo kurin ta kama yin aski abun ba kyan gani mace da ake santa da gashi duk ranar da ka ga mace ta yi kwalko ba ta tinkaro ka ai sai dai addu'a iya tashin hankali kenan to annabi ya ce ba ni ba wannan mata wanda saboda an yi mata mutuwa take yin kwalkwabo take aske kanta wa shaqqa da wacce take tsatsaga suturarta da kayanta annabi ya ce babu ni babu ita wannan bawan Allah Abu Musa ya ce to ni ma ina sanar da ku duk mutumin da ya mun kuka a gida ko ya yaga riga a gida ko ya daga sauti a gida saboda mutuwa na babu ni ba shi yanzu kaga ya tsaye da hujja ko ba ga bane sai da matsala so ko ya tafi an yi masa kuka sai dai azabar kukan ta kare akan waɗanda suka yi mai kuka amma matsalar mu shine mutane suna da karancin shigar da sunna gidansu suna da karancin shigar da sunna gidansu yanzu aka ga mutum ahlus sunna ya ji irin wannan karatun amma sai koma gida bai sanar da iyalinsa haka ba mutuwan nan kuma ba notice ba ba notice kana tafiya malam lafiya ka kalau za ka faɗi ka mutu ga sunan abubuwan da suke kashe mu muna tare da su kullum jirgi ya kashe mutane an ƙi daina hawansa na sama da na ƙasa an ƙi daina da na ruwa duk an ƙi daina ga mota nan kullum sai ta kashe mutane kullum ta yi kwatsa-kwatsa ta kashe mutane kuma ita za a daɗa hawa a tafi asibiti ita za ta daɗa hawa a tafi magabarta Allah yana mana wa'azi amma ba mu faɗaka yana nuna mana ajalinku a kusa da ku yake gashi nan yanzu sauro fa sauro kwaya ɗaya sai zama ajalin ka sauro ya maka cizo ɗaya sai ya zama to shine sarba zai danna ka kabari so ba wanda ake mai notice so gaskiya ku shigar da sunna gidajen ku ku gaya wa iyalanku ku gaya wa matanku ba ku kukan mutuwa tun satin da ya wuce muke ta karanta hadisai akan hadarin kukan mutuwa so ku faɗa hujja ta tsaya dan in ka zo ka mutu ba zato ba tsammani suka ma kuka Allah ya hutar da kai ka ji ma da zunubin da ka tafi da shi wajen Allah ka je ka kare ma da azabar da zaka sha a wajen ubangiji Allah ya kiyaye ballantana wanda za su tara maka bayan ka mutu ku isar da wannan sako kuma nan nake son jan hankali musamman yan uwa waɗanda Allah ya fahimtar da suna zuwa karatuttuka suna sauraron ilimi duk lokacin da mutum ya ji wani abu na karuwa ya je sanar da iyalinsa da yayansa idan baka ɗauko iyalin ka zo da ita karatu ba to ka je ka karantar da ita a gida in ba kai wannan ba sai mata kaset na malamai masha Allah tabarakallah ga kasu suka nan na karantarwa ka cika ɗakin mataka da kasu suka na wa'azi ka tsaya mata hujja ka sa ta a makaranta ta koyo ilimi idan ka ji wani abu sabo hudu ba ne aka yi a masallaci wani darasi ne aka yi mai shiga jiki ka kira ta ka karanta mata to ko ka mutu za ta ce ka alhaji yana gaya mana wannan malam yana gaya mana wannan kaga ya zama hujja yanka sun sani to amma sai mu zamanto sunnar mu kurin a gida ne ko a masallaci kurin ga mutum ahli suna ne amma matarsa malam ka surgumar yar bid'a ce yar bid'ar ma ka surguma mai kwari in an yi magana ta ce lakum dinukum waliyadi ce ba ruwanka da addini na kaje kai sunnar ka ni na jiyan bid'a kuma yana tare da ita haka ka kawo masara ka kawo shinkafa ka kawo wake ka kawo sabulu ka kawo omo ka kawo mai ka kawo kafu zabuwa ka ba da kudin cefane ka ba da na kashewa ka biya kudin asibiti ka biya kudin kitso fa wallahi wata ko kwalliya ma kai sai ta ɗanɗan dan ba da wani abu amma duka wannan gaba ɗaya a banza me a banza ka da tasiri akan addininta da aƙidarta kowa fa yana so ya mutu fa ya shiga aljanna ya gama tasa a gefensa shikenan kawai ka ci moriyarta a nan duniya aqidar da ka yarda da ita sunnar da ka amince da ita ita ma ta ka ba ka dora ta akan hanya ta kwarai ba ga mutum malam ma matarsa ta iya sallah ba matarsa ko kulhuwa ko falaki ko nasu bata iya ba sai kai tunani wai matan mu wai da suke rayu ina suka ji ina suka ji suka lalata lokacin budurcin su to an kare ana yawace yawace ko ana talla kuma ana yawo a jami'o'i eh an ta yawo a jami'o'i jami'o'i ko ba wanda zai koya miki ko lawo ko falaki da nasi to in an je jami'a kuma a dawo a shiga islamiyya malam shine kyanki da daraja ki yana ƙara kima ya zama kina da wayewa a zamani kuma kina da wayewa a addini amma mace ya zama dinkim malam dinkim kaga da dinkim ka san dinkim ko yanda ka san kankana in ka aje ta ka arefa take ba wata kofar da iska za ta shiga wannan ba daidai bane kafa yanzu wannan mutumin kaga yana gadon rashin lafiya yana fargawa. ya ce ina sanar da ku iyalan gidana duk mutumin da annabi ya barranta da shi ne ma na barranta da shi duk matar da na mutu ta yi mun kuka wallahi babu ni ba ita haka kuma duk matar da na mutu ya ga riga ni ba ni ba ita duk matar da ta daga sauci ko mace ko namiji wallahi babu ni babu su ya sauke hujja to wannan misali ne ɗaya a cikin al'amura kakka bari a gidanka ana ma barna kakka bari a gidanka ana ma fasadi kai kokari gidanka ya zamanto gidan addini ba ya zamanto gidan baje kolin tsiya da shaidanci ba wannan ba daidai bane wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi da muslim wa nasa'i wal baihaqi abu na gaba ha nashru sha'ari akwai masu watsa gashi kamar ya watsa gashi ka san ka'idar gashin mace ai ana tare shi a daure shi ko a haɗe shi ko a sa mai kalaba a daure ko a yi mai kitso ko na makamancin wannan to idan an yi mutuwar malam sai su je su yi tsifa idan suka yi tsifa sai su buɗe gashin gaba ɗaya in ka gama ce ta yi tsifa ta zubo gashin ta haka ba ta da daɗin gani ba wallahi koma ta kani sai ka nemi kaɗan koma gefe ba su da kyan gani a ce ta fidda wannan gashin mai yawa tabbazo shi gaba ɗaya wani yana ido wani yana kai ta kwanto shi haka ai iya muni kawai to akwai malam waɗanda suke yin irin wannan idan an musu mutuwa shine nashru sha'ari akwai maza ma waɗanda suna da gashi mai yawa su ma mai su zuba shi a baya su ɗaure shi to sai su babbaje shi gaba dai suna karkaɗa kan haka shine nashru sha'ari to shi ma wannan haramun ne kuma ya saba wa shari'a kuma ba addini bane duk wanda suke wannan saboda mutuwa to sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li hadisi imra'atin min al-mubaya'ati al min al-mubaya'ati qalat akwai wata matar da ta zo ta yau manzo Allah mu baya ta ce kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karba alkawari gare mu lokacin da muka yi baya. a cikin kyawawan ayyuka da ya umarce mu na addini kada mu rinka saba masa ta ce wa Allah nakhmisha wajhan na farko kan mu saba manzon Allah a cikin duk abin da yake wa Allah nakhmisha wajhan kada mu rinka karface fuskar khamsh wuju. ba mutum ya sa farci akwai waɗanda idan musu mutuwa ko wata masifa samu sai mutum ya kafa farce a nan a fuskarsa in ya kafa din nan haka sai farke sai ya ja gaba ɗaya sai yayya ga fuskarsa annabi ya ce to bana san wannan addini na wala na du'uwa wailan kada mu rinka kira muna kaito wayyo Allah bone azaba ta tabbata gare mu mun shiga uku shine wail wala na shukka jaiban kada mu rinka yayya gari guna ko wuyan riga wa Allah nan shura sha'ara tashi kuma annabi ya hana mu watsa gashi da baza gashi kaga malu shahi kenan watsa gashi baza gashi abinda da yawa yawan mata suke idan an yi mutuwa watsa gashi da baza gashi jahiliya ne gargajiya ne kuma ya saba shari'a na san cewa wannan ba a ɗabi'ar mu ba mu fiye yi ba gaskiya mu dai a nan hausa fulani ban sani ba sai dai wasu ƙasashe a duniya la'alla suna yi to ko ina ne ma dai ko ana yi ko ba a yi da annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wani hadisin imamu abu dawud ne ya ruwaito shi wa min tariqihi bi sanadin sahih ta hanyar sa kuma imamu bai ya ruwaito shi da isnadi ingantacce abu na gaba waw ifa'u ba'dhi rijali lihahum ayyaman qalila Husnan ala mayyitihim fa Fa'iza madat adu ila halqiha fa hadha al-i'fa'u fi ma'na nashr ash-sha'ri kama huwa zahirun yudafu ila dhalika annahu bid'atun وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه النسائي والبيحقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق yace akwai wata ɗabi'a da mutane suke yi idan an yi mutuwa a wasu wuraren mutum baya barin gemu sai ya bar gashin gemunsa ya cika saboda dan uwansa ya mutu ko mahaifin shi ya mutu ko matarsa ta mutu sai ya bar gashin sai ya cika in an gan shi buguzu buguzu malam kamar zai ciji mutum bayan an gama kwana biyu kwana uku ko sati ɗaya ko an yi wannan bidiyo inda ake sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar waye kaga an gama to lokacin sai je samu wanzami sai katse gemun nan tas in ka zo sai ga kaman baka ma gane shi ba to Sheikh nasiru Al-Albani rahimahullahu ta'ala yace wannan abin da suke yi hadal iyafa daidai yake da nashiru sharin nan bai da bambanci da wannan watsa gashin tunda an ce mutum yana da tarin gashi ya baza shi haramun ne saboda an mai mutuwa to ina ga wanda zai bar gemunsa ya kara tsawo ba wai don sunna ba ba wai don bin Allah ko don bin manzan Allah ba a'a dan dai ya nuna mutane shi daban ne a lokacin kuma yace bid'a ne sakin gemu sai bayan an maka mutuwa zaka saki gemu dan ka nuna mutane kana cikin damuwa to wannan bid'a ne kuma annabi ya faɗa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin fin nar kuma dukkan wata bata tana wuta babu wata kullun kulliya wata kullun juz'iyya wata kullun kurciya ko kullun hasbiya ko kullun wacece dalala ce kullu bid'a duk wata bid'a da ka sani a daina bude wa mutane kofa ana wani akwai wata bid'a hasana wata bid'a karuhiya wata bid'a mustahabbiya wai kaji wai bid'a wai musta wai bid'a ne ko mustahabbiya saura zuwa ce bid'a farilla kuma in dai bid'a ne al bid'atu fid din bid'a ne da ake ta kirkiran wani abu sabo a addini kuma a sanya wa wannan abu wani lada na musamman da matsayi da za a samu a wajen Allah kuma wannan abun ba a same shi a nasi annabi yayi shi ba bai ce ai ba ulafa'ur rashiduna al-arba'a haula duka ba ba sai wani yazo ya ce wai wai eh yayi da bid'a ne amma kuma musahabi ne wannan babu shi addini kisa wannan riwaya ta nasa'i din tayi kuma ta inganta wa kullu dalalatin finnar duk wata bata tana cikin wuta akwai abubuwan da ba bid'a bane sai mutane su rinka lissafa su a cikin bid'a abun mamaki wato wato gaskiya akwai buƙatar buƙatar malamai da suke karantar da mutane amanar ilimi yake hannunsu kuma amalar jagorantar al'umma yana hannunsu ya kamata su rike amanar ilimi su yi rinka mutane bayanin gaskiya yanzu akwai malaman da suke zuwa wai dan saboda sun san suna rayuwa akan bid'a sun kira al'umma su akan bid'a abinda suke dora mutane bid'a ne ba sunna bane ba to wai sai su rinka fassara bid'a da wata fassara daban wanda ba ita bace bid'a ba abinda ake nufi da bid'a ya koyan uwana shine wato ihdasu amrin ko ihdasu shay'in fid a kirkiri wani abu fiddini kula a cikin addini in an ce a cikin addini in an yi shi akwai lada kenan wanda ya yi shi zai samu wani matsayi zai samu lada kuma ya zama kirkire ne kuma an duba annabi bai ce ayi ba Allah bai ce ayi ba sahabban da suka zauna almajiran manzo Allah ba su ce ayi ba so sai daga baya wani ya zo kirkiro shi ya ce sai an yi to wannan abun shine yake ce da shi bid'a amma sai a zo a samu mutum wai ya zo yana bayanin bid'a ya ce ai hawa mota ma bid'a ne dan ya sama wa bid'ar ta gindin zama tunda kaga dutsiyar ka ba yanda zaka yi dole ka hakura mutane zaka hauta Allah na tuba in dai ba shirka bace aka ce ba mutane duk wanda kace mai hawa mota bid'a ne to dole hakura ya yadda yana yin bid'a da ya zama larura to wai sai su ce wai ai saboda a lokacin annabi wai ba mota wai kaga ya zama bid'a sai ai kabbara saboda sun tara mutanen da ba su da karatu ko ba a dora su alal jadda hanya ta karatu ta haƙiƙa ta salaf yanda ake bin abu kwakwam a kwakwale a fitar da shi da reference da hujjoji da dalilai ba ba wani wanda ya faɗa a cikin malaman kirki na duniya wanda suke da rubutu na ilimi ya ce wai hawa mota wai bid'a ne wai zai irgo mutane bid'a an damu mutane dan zikirin da ake yi da salatin da ake an samu mahassada makiya dan falalar da bayan Allah suke samu an sa mutane ido an hana salatin annabi an sa mutane ido an hana su zikirin dare an hana mutane buga kirji an hana mutane kaza da sauransu wallahi ba hana ba wallahi ba hana ba cewa aka yi duk wanda zai doki kirji ya nemo hadisin dukan kirji tukunna mai sauki ba fada ba zagi ba cin mutunci malam yanzu an daina zagi an daina habaici an daina kage hujja ustaz hujja hujja ai karatu ai bincike a ba wa mutane dalili ba zagi ba fada mai abun fada baya fada mai abun faɗa duk wanda yake da abun da zai fada baya faɗa wallahi saboda wato he is busy a shagalce yake karatu bincike wanda an ce kaza kawai ai bayani in ka fahimta shi ke an baka fahimta ba nan gaba za ka fahimta so duk wanda zaka sa doki jinsa ko ya ihu ko ya zikiri har wai a ce wai a ta zikiri wai har sai mutum ya zama mahaukaci kai yanzu kai zikiri sai ka zama mahaukaci to kuma ka zama mahaukaci ai la takalifa alayka duk wanda ya zama mahaukaci ai babu takadda ai babu alkalami ai akan sa ai to yanzu shi annabi ya zo ne ya haukata mutane ko ya da mutane masu hankali tambaya nake dole ka yadda cewa manzo Allah ya zo ne ya kawo mutane hankali da za a ce wai an baka wani zikiri wai kai tai wai wai koyi ta ambata Allah wai kun zama ma'aukata wai a'a ustaz a ah, karam kalla so abinda muke faɗa ilimi amana ce don Allah malamai su dubi girman Allah ku ja mutane kan hanya ta kwarai ku yi haƙuri wato ita kasuwa ko da mutum yana cin kasuwa in ka dade kana cin kasuwa ba wata ran watakila za ga ba kai ne kake ja ba ko ba ka bane ba ka yi zamanin ka kaci kaci kaci kaci sai a barwa wa yan baya su ma su ci kasuwa so watakila da yan bid'a sun baza koli sun yi bid'a sun ci kasuwa sun yi abin da suka yi yanzu kuma sunna ta zo sai a ba ta wuri sai a ba wa sunna wuri sai ta baje kolinta ta yi bayani ita kuma ila kiyamin sa'a yawwa ila qiyamis sa'a dan gaskiya ba ta karewa so kaga ba faɗa duk wanda yake ganin zai da kirji Allah sanya albarka amma duk Allah je ka malamin kai baka hadisin da aka je aka samu manzon Allah ya tsaya Abubakar ya tsaya Umar ya tsaya Usman su Jabiru su Abu Huraira su Abdullahi dan Umar su Abdullahi dan Mas'ud su Abdullahi bin Amr bin As su wane ne duk sahabban nan sun zo sun tsaya sun kama kirji suna duka idan aka baka wannan shi shikenan wallahi tallahi sai mu ma ka taimaka mana mu zo mu ma daga yau sai mu fara sai mun daddaki kirjin ma kafin ma mu fara karatu amma matsalar shi shine akan makallawa wato babu wannan hadisin a iya dan karancin mu amma in wani malami Allah ya taimaka ya samu wannan hadisin na dukan kirjin bismillah ga duniya nan sai a yada wa mutane a gaya mutane da isnadi da komai abu mai sauki hada wassalam yanzu yanzu za a gyara to wannan shine adalci ku ɗora mutane akan gaskiya duk malamin da ya ja mutane akan bata wallahi manzon Allah yana faɗa cewa awwalu man tusa'aru bihim min naru yawm al-qiyama waɗanda za a fara fura wutar jahannama da suran tashi al kiyama sune ulama su muggan malamai da suka ɗora mutane akan bata saboda kare kashin miyarsu da abin da za su ci da abin da za su sha so wannan da'awa da'awa ce da take ginuwa akan dalili shi za duk bayanin da za a yi sai dai a da littafi a ce Allah ya ce annabi ya ce iyakacin abin da malami zai yi ya ɗauko dan addinin ba shi bane na annabi ne ya ɗauko sai ya ce mutane ku yi haka annabi ya ce to ya wani zai zo ya zauna cewa mota wai hawa mota bid'a ne ai hawa jirgin sama ma bid'a ne ai hawa wai in dai ana so ai sunna to a koma a haura kuma a hau alfadari a nemo jakuna a wa karam yanzu nan yanzu mu zo kawai a maida mu hawa jakuna saboda Allah kuma yanzu in tambaye ku waye yace hawa mota a gari addini ne waye faɗa to duk abin da ba a dauke shi a matsayin addini ba zai taba zama bid'a ba in dai bid'a shar'iyya ce bid'a a yaren shari'a ba wanda ya ce wajen ya hau jirgin sama wai yana ga wai wai wai yayi addini a'a abu ne na morewar rayuwa yana cikin almasalih Allah ya kawo abu na jin daɗi ba a hana ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizqi wa ya haramta ba wanda ya haramta sai mutum ya hau jirgi ya more ya hau mota ya more ya tuka babur ya murda ya hau keke ya su kwane shi ba addini ne in ka dama ka hau in ka dama kar ka hau da ka je masallaci da mota da ka je da kafa in ka dama ka hau jaki ka je masallaci an za ka nemo kana hawa kana zuwa masallaci don koyi da annabi je ka amma ka taba tsammanin cewa wai wanda ya zo da wani abu cikin wannan ya zo ne sunan addini kuma Allah zai ba shi lada so jama'a duk wanda zai zo yana buga muku misali cewa wai hawa mota bid'a ne hawa jirgin sama bid'a ne sa speaker a masallaci bid'a ne wani ma da ya shayar ya ce jama'a waɗannan fankokin fa duk bid'a ne kaga yanzu wannan wani in bai fahimci addini ba sai je cire fankokin masallacin zuwa. wai ce wannan lantarki ce gaba ɗaya babu su a zamanin annabi yace har bulo da simintin nan duk da ake duk babu a zamanin annabi yace zamanin annabi da zarbar dabino da ƙasa aka yi ba tayil babu duk bid'a ne to yanzu nan ya gama kashe ma zuciya ya karya maka gwiwa Za ka ashe kai bid'ar ma komai ma bid'a ne to shikenan sai ya kawo maka tasa bid'ar ta ibadar da ya baka na zikiri ko salati ya loda ma ita a ciki shikenan kawai sai ka je kai tai to kun ga waɗannan abubuwan ba bid'a bane akwai kuma wanda suke fassara bid'a wai kida wai shine bid'a a ce wai maroƙa su ne yan bid'a wai in an ce waye yan bid'a sai a ce ai maroƙa su ne yan bid'a mai roƙo ne dan bid'a ko mai kiɗa? mai ganga shine dan bid'a la mai kida mai roko bai ci addini yake ba wannan haramun suke aikatawa so gaskiya wannan yana daga cikin abin da ake jan mutane da yawa ake halakar da su shi yasa muka tsaya muka yi bayani saboda amana ta ilimi amma muna race wannan abun ga malamai da suke kiran mutane ku gaya wa mutane gaskiya wallahi duk malamin da baya gaya mutane gaskiya wata rana Allah zai fahimtar da su su gane gaskiyar kimarka da darajarka ka zube sai kana raye kana gani kana raye amma wallahi an daina yayin ka ko tambayan ka ba wanda zai tambaye ka saboda an san shekaru a ruba kai wa mutane komai ba a dawo gaskiya sai a huta kawai kun fahimci wannan da kyau to Allah ya daɗa kanar da mu ya ɗora mu akan hanya ya haɗa kawukan musulmi to wannan kenan yace kullu bid'atin dalala duk wata bid'a da ka sani bata ce in dai a cikin addini bata ce wa kullu dalalatin fin nar kuma duk wata bata tana cikin wuta bayan kawo irin wannan hadisin sai wani ya zo ce ai na karanta a littafin malam wane ya zo ya raba bidiyoyi akwai muhassana akwai mustahabiya akwai makaruhiya akwai ta haramun akwai ta farilla akwai ta mai to ai kai ga magana annabi manzo Allah ya ce ma kullu shikenan shi wannan malamin sai ka je ya baka dalilin rarrabawa shikenan rike na annabi shine garanti asali tukunna wannan hadisi imamu nasa'i da imamu bayhaqi suka ruwaito shi a cikin al-asma'u was sifat da isnadi mai kyau daga jabir ibn abdullah Allah kara masa yadda abu na gaba zayun al-i'lamu an mautihi ala ru'usil manabiri to ka san yau fa karatun fa sai dai hakuri ah, yau kan sai an zo gida an shigo har gida yau dama wazi haka yake in ka da kitan ka da kitan ka da kitan kuma sai ka dawo kai ma ka bugi kanka ba fa cewa ne ina yi ba amma na ce dai yau kam ana gida bayanin wane ya mutu a mumbarin masallaci bid'a jama'a assalamu alaikum liman yayi hudu ba ya gama ce jama'a muna sanar da ku wane wane ya mutu ko wane wane ya rasu a kan mumbari to amma dai akwai dan fashin bayani akwai dan fashin baki da karin bayani ba tawili za a yi ba yawwa malam yace ala ru'usul manabiri wa nahwiha kasan shi malam albani dan fasa kwai ne cewa ai wallahi bayanin mutuwa mutum ma ya mutu a je rediyo a faɗa ma ce bid'a ne wai wani ya mutu a je rediyo a faɗa ce shi ma bid'a ne kuma zai kawo dalilai wa qad thabata an hudhaifah bin al-yamani annahu ya tabbata daga Hudhaifa ibn al-Yamani cewa shi kana idza mata lahul mayyit qala la tu'dhinu bihi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yanha 'anil na'i ga Huzaifa ya san Huzaifa ko sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace kana nasu يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه mutane sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan alheri sahabbai kenan ce ni ku sai in tambaye shi akan shari. ya mun bayanin abin da yake na shari? saboda me yace dan ina jin tsoron kar in fada ai ya kamata mummunar hanya ka santa ko idan ka santa ba shine zaka ce wani abu ba wata tsiyar ya kamata ka santa in ka santa shine za ka yi mutane bayani cewa abin nan bai da kyau to wannan huzaifa din shine wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya huzaifa ya kira shi ya zo yace kaga wani yace eh na gane shi kaga wani da wani da wani da wani suna zuwa muna sallah da suna kaza suna kaza yace duk ka rudu da su ka rabu su gaba ɗaya munafukai ne wane da wane da wane ce ya eh, kwarai kuwa ce ka rabu da su kurin ka sa musu ido gaba ɗaya munafukai ne Allah ya sanar da da ni munafukai ne munafukai ku yan wuta ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira lalle munafiki a cikin wutar jahannama ma sai an daga kafirai an sa su a ƙasa tukunna sai a dora su Allah ce kuma walan tajida lahu nasira baka taba samun wanda zai taimaka munafiki ba so waɗannan ba sahabbai bane ba sahabbai bane duk munafiki ba sahabi bane ku fahimci wannan maganar da kyau saboda akwai waɗanda suke ƙoƙarin zagin sahabbai da la'anta sahabbai sai su bi list ɗin munafukai wane wane wane wane wane an gama kiran sunan sai a ce to kaga waɗannan fa duk su ne abokanan annabi duk su ne sahabban sai a kawo kisa ai su ne munafukai sun yi kaza sun yi kaza sai ai kuɗin goro a ce duk munafukai ne a tarifin sahabi da malaman hadisi suka faɗa as-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam hafiz ibn hajar yake cewa walau takhallalat riddatun ala al-asahi sahabi shine wanda ya gamu da manzon Allah kamar ya ya gamu da manzon Allah ya hadu da shi shi yasa ba a ce wanda ya gani ba tarifin wanda ya gamu da shi ya fi kyau saboda ai akwai makafi in ba su gan shi ba za a ce su ba sahabbai ba ne to gamuwa da manzan Allah ɗaya kenan na biyu mu'minan bihi imani da manzan Allah biyu kenan munafiki ya yi imani da manzan Allah bai yi imani ba dan da ya yi imani da manzan Allah da bai zama munafiki ba so daga wannan cewa wa mu'minan bihi sai aka fitar da munafikai daga me daga layin sahabbai so muna sanar da duniya cewa Munafukai ba sahabban annabi ba ne kuma duk wanda ya jefa munafukai cikin sabon annabi to dama so yake la'anci sabon annabi ya zage su saboda sun karya sharadin tarifin sahabi sannan wa mata alal islam munafiki bai mutu akan musulunci ba munafiki zindiki ne abinda ake nufi da zindikanci shine izharul islami wa ibtalul kufr mutum ya ɓoye ko wa ikhfa'il kufr mutum ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci wannan shine zindikanci a zuciyarsa kafiri ne tantiri amma sai ya nuna muku shi musulmi to wannan sunansa ne zindiki sunansa ne munafiki to na faɗi wannan ne don saboda wannan wannan kamar wata ribar kafa ne a hanya sai ya nuna masa su yake cewa kaga waɗannan to ka da su malam umar sai ya ji labarin cewa ai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya saki list eh annabi ya saki list list zuwa na munafukai kushin kishin yaji malam duba imani irin na Umar shine mutum na farko da ya fara zuwa gurin sayyidina Huzaifa ibn al-Yamani yace da shi ya Huzaifa na hada ka da Allah dan girman Allah ne maka magiya ina cikin sunan nufin nan da annabi ya gaya ma cewa munafukai ne ina cikin su Umar ba Umar ba kisa asar yazo a cikin sahih bukhari walahu hukmul wasli cewa ma khafahu illa mu'min ba wanda yake jin tsoron kai ya zama munafiki sai in shi mumini ne wa ma hu illa munafiq ba wanda yake jin garanti shi ba munafiki bane sai in shi munafikin duk wanda ya ji ana bayanin munafukai bai girgiza ba yana ta duba ayyukansa kada Allah fa sa cikin waɗannan mutanen ba ya ji cewa shi garanti ba munafiki bane to wannan shine munafikin Umar ya ce na hada ka da Allah ina ciki Huzaifa ya ce Umar baka cikin su daga yau kamar kar wani ya sake zuwa ya tambaye ni ah, to abin ya zama ba sirri ba yanzu kai wani ya ji an ce ba shi sai ka ji an ce ka je fa duba ka wallahi Allah kuwa to wannan wannan huzaifatul yamani din kun ji ko ai babba ne cikin sahabbai to shine yake bala cewa idan mamaci ya mutu a gidansa yace la tuzinu bihi ahadan ka ku ga kowa ku bari kurin wanda Allah ya sa iji ta wata hanya shikenan amma dai da sunana a gidana a fada aje a bada labari cewa wani ya mutu ana ta gaya mutane kar ku fada inni akafu an yakuna na'yan ina jin tsoron kar ya zama tuba da labarin mutuwa da annabi ya hana dan manzon Allah ya hana kwakwazo da bayanin mutuwa mala akwai matsala ko dole muna da bukatar mu dan numfasa ko yaya to bari mu ji wani abu wannan hadisin akhrajahu tirmizi wa hasanahu wa ibn maja wa ahmad wa siyaqu lahu wal baihaqi duk waɗannan su suka ruwaito wannan hadisi sannan da imam al baihaqi wa akhraja al marfu'a minhu ibn abi shaybah fi al musannafa wa isnaduhu hasan kama qala al hafiz fil fath wannan hadisin isnadin sa ingantacce ne to sai malai ce wannan ayu lugatan huwa al ikhbaru bi mautil mayyiti an na'ayu a literal mini luga na larabci me ake nufi da annayu ka ba da labarin mutuwar mamaci fa huwa ala hadha yashmalu kulla ikhbarin kenan ya hada da dukkan wani ba da labari walakin qad ja'at hadisa. ko a hadisu sahiha ta dullu ala jawazi nau'in min al-ikhbari to malam yace sai dai kuma alhamdulillah an samu wasu hadisan ingantattu da suke nuni an halatta a iya bada labarin mutuwa ta wani bangare guda mana wani nau'i na bada labarin mutuwa wato ya halatta kenan kofar ba a rufe ta kirba an dan saki wani jawazi ma'ana wata dama na izini wa qayyada al-ulama'u biha mutlaqan nahyi malamai sun yi da baibayi dangane da hanin da ya zo sakakken sahani cewa annabi ya hana a ba da labarin mutuwa sai suka ce a banda kaza da kaza da kaza saboda hadisi kaza da kaza wa qalu innal murada bin na'i al-i'lan yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliyya suka ce abin da aka hana na ba da labarin mutuwa ya koyan uwana ba da labarin mutuwar da aka hana shine ba da labarin mutuwar da ake yi wanda ya yi kama da na mutanen jahiliya min siyahi ko min siyahi ana kuka ana ba da labari ka san a jahiliya in mutum ya mutu sai a samu wani mai kuka ko ta mai kuka ta dora hannu a ka haka tana ihu tana bi unguwa unguwa wane ya mutu wane ya halaka wane ya mutu tana yawo to wannan min min amalin jahiliya yana cikin aikin mutanen jahiliya to wannan shine aka hana kaji daya sannan bayan wannan kuma akwai wanda suke ala abwabil buyuti idan an yi mutuwa sai a zo kofar gidan ne sai a samu mai kwakwazo sai ya tsaya a kofar gida duk wanda ya zo wucewa sai ya ɗaga sauci ya ƙara ya ce an yi mutuwa wani ya mutu bayan wannan sai a wakilta wani a ce je ka bakin kofar kasuwa duk wanda zai shiga kai ta kwakwazo kana shela cewa wani ya mutu to waɗannan su ne bayanai dangane da wato mutuwa da aka hana a bada labarinta to shine mala albani yake cewa duk bada labarin mutuwa da ya kama da wannan to sai a dora masa wannan hukunci yace me amfanin aje ana yadawa a rediyo ya ce an ba da dama a ba da labarin mutuwa wanda kawai bai wuce a yi masa jana'iza ba waɗanda za su yi mai jana'iza dole a sanar da su tunda ba aljanu ne za su yi mai wanka ba ko ba gaba ne so ba laifi a masallaci a iya faɗa ko an yi sallah ba a kan mumbari ranar juma'a ba a iya faɗa irin sallah jama'a an yi mutuwa a gida kaza ana gayyatar mutane jana'iza ko za a yi wani wanka wannan bai zama na ayu ba kamar yadda da yawa cikin malamai suka faɗa so amma wanda za a zo a yi ta faɗa a rediyo sai a ɗauki a biya kuɗi wajen dubu ɗari hudu sai a yi sati guda ana faɗan labarin mutuwa wannan bid'a ne wannan bid'a ne idan addu'a ne waɗanda suka zo suka yi masa sallah suka yi masa wanka za su ji labari za su yi mai addu'a kuma daga baya wani kuma zai je faɗa ɗaiɗaikun mutane suna zuwa su faɗa ai so ɗaiɗaikun mutane in sun faɗa wannan ya halatta amma a tara jama'a a je midiya ko a ɗauki a ɗauki ainihin wato a biya fili na musamman dan bayanin wani ya mutu mala albani Allah masa rahama a ciki zamu zo mu karanta yake cewa haramun ne to a nan gurin kaga adalci bayan yayi magana akan hani dangane da ba da labari da bai halatta ba sai ya ce anna na'ayul jaiz akwai kuma bada labarin mutuwa halatta wa yajuzu ilanu al-wafati idan lam yaktari ma yushbihu jahiliya ya halatta a bada labari na mutuwa in dai bai cakudu da bada labari irin na yan jahiliya ba wa qad yajibu dhalika idan lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi min al-ghusl wa at wa salati kuma wannan ma wajibi ne bada labari idan an yi ta sanarwa dan a nemi masu wanka a nemi masu sallah a nemi masu mai jana'iza wannan ba laifi wa nahu zalika wa fihi ahadith yace to waɗannan maganganun ma da na faɗa duk akwai hadisai akai al-awwal na farko an abi hurairah an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda hadisin da yake nuna halaccin a bada labarin in mutuwa din in dai bai yi kama da na yan jahiliya ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na annajashi yawman fil yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an akwai wani babban sarki na jashi wata rana in mun samu gabar magana mai tarihinsa insha Allah kadan wannan najashi kirista ne amma ba saraki ne sarkin habasha ashamata to mutum kirki ne amma ya musulunta ya yi imani da annabi shi ne manzo Allah ya tura sahabbai su yi hijira zuwa gare shi marracin sau biyu al hijratul ula ila al habasha wal hijratu thaniya ila annabi ya tura aka je kayi hijira wajensa to ranar da wannan mutumin an ce malamai suka ce an yayi ta kokari ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun yana can Habasha annabi yana Madina ba a samu addu'a ba kuma sharadi na sahabi shine wanda ya gamu da annabi to ba su gamu ba labarin juna ake ji sai dai aike ina fata ana fahimta shine ma ya bada sadakin ɗaya daga cikin matan annabi da aka zo daura aure annabi ya wakilta shi ummu habiba shi ya biya sadakin kado kirista ne ba wannan yake nuna manzo Allah yana da kyakkyawan mu'amala da mutane daga baya saboda kyakkyawan mu'amala da annabi ya masa din yayin imani da annabi so wannan mutumin lokacin da ya rasu mala sai manzo Allah ya bada labari yake cewa jama'a wannan sarki mai adalci ya rasu ku tashi mu tafi wajen yin sallar jana'iza mu je mu yi masa sallah ya je aka yi sahu babu gawan a wurin amma aka yi sallar jana'iza babu gawa fasaffa bihim wa kabbara arba'a yayi sahu da su kuma ya musu ya mai kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dai irin yadda ake yin sallar jana'iza wannan ita ce ake ce da ita salatul ghaib wato ayi wa mutum sallah baya nan kuma shari'a ta halatta kamar yadda wani sati zamu zo mai bayani ra'ayukan malamai dangane da salatul ghaib halacci ko rashin halacci to amma dai a nan gurin hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi ambatan wannan hadisi zai zo da dukkan kofofinsa min min da kare karen min mukhtalafi turqihi da dukkan hanyoyin da ya zo fil mas'alah 60 a matsala ta 60 wato alhadisu sabi hadisi na ainihin bakwai so nan gurin kun ga annabi ya zo ya masa sallah kuma baya nan kuma ya masa addu'a yanzu inda ba dan ya musulunta ba annabi zai mai sallah annabi zai mai sallah ba to wannan yake nuna ashe ya halatta dan uwanka baya gari ya mutu baka samu damar mai sallah ba a garin da kake ka iya hada kai da limamin unguwar kurin ayi mai salatu ghaib wataƙila kuma ya mutu a ƙasa arna ba a yi mai sallah ba ko ya je ya mutu ya fada ruwa ba a masa ba ko an yi gobara a mota ya kone ba a samu gawarsa ba ya halatta a masa salatul ghaib ko da a nan garin bayanai masu yawa insha Allah ta'ala masu gamsarwa da yaddar Allah za su zo wani sati saboda kurewar lokaci zan dakata anan nan abinda na faɗa na daidai ina roƙon Allah ya ba mu lada wani ne na kuskure ko tuntuban harshe ina roƙon afuwar ubangiji kuma kada Allah ya sanya shi a cikin kunnuwan ku ballanta na ma ku yi aiki da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum

takaddun babur din da atm dina da id card nawa na NYC da na buk da kuma international passport nawa duka aka kwashe ina bukata a taimake ni da addu'a jama'a dan uwanku yana bukata addu'a a taimaka masa Allah ubangiji ya maido maka abin da ka rasa kuma ya sauƙaƙa maka hanyar dawo da waɗannan abubuwan da suka kubuce ma na takardu dan kam gaskiya akwai wahala ta zo ma da sauki da Allah ya taimake ka babu takardun makaranta ina ba da shawara wa 'yan uwa ɗalibai tun daga zamani ya zo da abubuwa mu yi amfani da shi yanzu matsalar credentials saboda gobara ko barayi ko 'yan fashi da makami ko sacewa ko ka sa takardunka na makaranta a sace a mota ko a abin sauransu to tun daga shi ana yi akwai su email din internet din nan ana zuwa ana zuba takardun nan gaba ɗaya a can mutum ya scanning takardunsa gaba ɗaya original din duk ya zuba su a ainihin email sa sai ya ajiye su so ko da sun bata original din to ka dai saving din sa alal akalli zaka samu saukin neman wasu takaddun ba su ba tunda kana da asalin original din ga shirya a intanet. fitar da shi zaka yi a scanning watakila a je kotu a ce kaza a ce kaza sannan kuma dai zaka samu saukin ko neman aiki ko na abu ya fi akan cewa an ɗebe ma takaddun ka dinkin watakila photocopy ma baka da shi so da Allah mu yi amfani da wannan daman duk wasu takardun masu muhimmanci takardun gida takaddun mota ko na makamancin wannan yana da kyau mu rinka sa su muna sai muna ajiyewa tunda shi baya bata kai ba shi ba ma har ta karatu tuka dinnan na malamai yanzu wannan uwa yake yake bugo mun daga Riyadh Dalibi ne irin ku haka a can riya da yake to yana irin kokarin harkar intanet din nan da bude website da sauransu yace yana ganin a duniya an ci gaba duk ɗaliban ilimi suna bude malaman su website su ta zuba karatuka malaman su da hudubobi da darussa da waye yace amma mu sai kaga a Najeriya babu abin yace gashi ana shiga intanet din nan kuma yanzu ana karatu ta intanet da yawa mutum yana zaune a gidansa zai downloading karatun da zai shekara yana saurara wallahi akwai yadda za a yi wannan karatun da muke yi in layi mutane za su rinka ganin sa duk duniya cikin sauki ya ce to yana ba da shawara da Allah a ranka kula da karatukan nan ana gyara su ana ana saving din su saboda yanzu duk karatukan da aka ɗauka na ilimi ko hudubobi ko darussa inda aka zuba su a internet din nan to har abada ba za su bata ba babu wani abu da zai jika su ba wani corruption da za su yi sai dai ko na'ura ko na makamancin wannan amma dai suna nan ajiye da an neme su kuma za a same su so me yasa ɗaliban ilimi ba za su taimaki da'awa da wannan ba yana da kyau ɗalibai mu taimakawa da'awa da wannan yanzu shi dan wani yake ban labari a kaduna akwai wani mutumin da yana da cikin waɗanda suka fi kowa tara karatukan malam mamur gomi rahimahullahu ta'ala malam abubakar mamur gomi a wata kasuwa na kasid kaset kun san da kasid ake ana tarawa hasken musulunci sahihi muslim tafsirin sa azuzuka ya karanta littafi ya sauke kaza duk mutumin nan yana da su a kasid ana gadaran an tara an aji kurin wata raka za ka yi gobara shagon ya kone kurmus so duk kasussukan sai suka kone shi wannan ilimin gaba ɗaya na malamin nan kawai ya tafi da an samu wayewa an loda su a intanet an sassauke su aka sa su a intanet aka ajiye kurin zuwa da a downloading a da fitar da su to kuma tsakani da Allah malamin da yake wa'azi wai sai a ce wai shi zai wannan kai zaka zo kai binciken karatu ka zo ka bada ilimi kai zaka nemo abun recorder ko ba ka bane kai zaka nemi kyamarar da za ta dauke ka karatu kai in an zo an yi karatun kuma kai za a zo a tambaya ina karatun ba a samu wanda za su yi volunteer su kuma su dauki nauyin wannan karatu bari su yada shi a duniya su gyara shi su yi abun nan sauransu muna da wannan matsala wai malami shi zai tsaya ya ta yada karatunsa ni wallahi na san lokacin da malam Jafar in zai yi tafiya zai je ko mai duguri ko zai je Yola ko zai yi tafiya mai nisa a gabana yakan sa a kira masu yin kasir malam Ali sautul Qur'ani yana nan bai mutu ba shi ya kira sai malam ya ce buga masa kasa sukan tafsirin sa wajen katab biyar ko shida ko bakwai wallahi a gaban muna gani in za mu yi tafiya lokacin muna tafiya da shi sai zuba su a mota ko ya zuba su abu duk inda ije wani gari ko masallaci ko za a yi sallah ko na abu sai ya ɗebo kamar kwali biyu kwali uku sai ya rarraba mutane shi ta murna ko duk inda ya tsaya kai ma shaida ne ko to kai ma ka gani za a je sokoto ga shaida duk inda aka tsaya irin yan sanda masu bayarwa masu irin checking point nan da an zo sai ya zaro kasa sai ya bashi sai su ta murna kuma karba suke yi me zai kallafa maka to wallahi malam karatu ma da kai suna yaduwa da ikhlasi ya kokarin su kuma yayi kokari da kansa ya yada su so yana da kyau malam mu rinka wayewa a cikin harkar da'awa din nan amma kawai dalibai kowa akwai abubuwan daukar nan yanzu wayoyi suna dauka ka rinka dauka kana gyarawa kana gyarawa sai ka zuba su a website ka kai ma ka sanar ka ce ga karatu akan kaza kayi da'awa amma sai a zauna muna Kano amma a dinkime muke malam ba wayewa wallahi malam Allah ya mana mai kyau so wannan dan wa taimaka mai da addu'a Allah ya taimake shi ya mayar mai da abin da ya rasa masu babura kuma sai ku kara sayan sarƙoƙi ku rinka danna mashinan Allah kiyaye Allah raba mu da barayin babura yace malam da Allah wannan yace ina da buƙatar addu'a saboda wallahi yace ciwo ya takura mun kwarai da gaske gashi kuma za a koma karatun jami'a ana ma koma za a fara jarrabawa kuma ni gaskiya ina cikin matsananciyar rashin lafiya da watakila za ta iya hana ni jarabawa ne so yi masa addu'a Allah ya yi masa tabbas kan za a koma makaranta kuma in ba lafiya kuma kaga ba iya komai muna fatan Allah ya baka lafiya mu ma din Allah ya ba mu lafiya duk wanda yake da larura Allah ya yi masa bayan wannan bawan Allah ne shi kuma kwanaki satin da ya wuce Um, wata mata ta rubuto tambaya dangane da mafarke mafarke da suke akan dabbobi da wani abu to ga dan uwa ya ce assalamu alaikum a satin da ya gabata wata baiwa Allah ta yi tambaya game da mafarkin dabbobi hakan ya sanya ka yi bayanai da yawa har ka ba da shawarar a rinka karanta suratul sajida da suratul mulk idan za a kwanta bacci eh tabbas hadisi ya zo annabi ya ce mutum zai kwanta bacci rinka suratul sajida da suratul mulk kuma zai samu kariya kwarai da gaske wannan hadisi ne sahihi ingantacce to ya ce ni na kasance ina yin mafarki da yawa da wasu mutane guda biyu har ba sa amsa min sallama Ya ce wasu mutane ne yana rayuwa da su Ya ce yana yawan mafarki da su yana ganin su a mafarki kuma abun mawaki idan ya fito ko a anguwa ko ya musallama dukkan su ba sa amsa sallamarsa sai kuma da daddare yake ganin su kaga kenan akwai wani abu koya kun san Allah sihiri ba idan Allah ya jarabe ka wani makiyinka ne baya son ka to zai iya maka illa ta wasu hanyoyi da dama ya ce ba sa mun sallama inda musu ba sa amsa mun ko yaushe ya ce in ya gamu da su gaban sai ta faduwa a ko da yaushe ya ce daga ranar da na fara karanta suratul sajada da suratul mulkin nan ya ce ya ce sai ya daina mafarkin da su kaji kaji taimakon Allah ko kaji karfin magana annabi ko Allahu akbar wannan wallahi malam sai ta kara mutum imani malam wannan sai nuna ma garanti abinda manzo Allah faɗa gaskiya ne yace kuma ba ma wannan kaɗai ba bayan ya ci gaba da karanta kurin in ya dawo musu sallama kawai suka ci gaba da amsawa kawai ya mai sallama sai ga ya amsa yace da ku ina cikin wani yanayi na gaya wani malami har ya ce in zo karɓi turare da ya je ya da ganna ka Allah ya sauke malam kaga yadda mutane suke rayuwa ko dan adam dan uwanka ya sa ka a gaba ya takura maka yace malam na gode na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarkace rayuwarka yace a ƙarshe malam ina neman addu'a Allah ya bani ilimin addinin musulunci ni ma na rinƙa yin wa'azi da tunatarwa kamar yadda kake yi <laughs> Allah dai ba bamu gaba daya Allah ya ke kai biya ma bukatar so wannan jama'a yana nuna mana hakikanin abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ya ganar da mu ya ƙara mana yaqini akan addinin da muke kai yace malam dan Allah wannan yana tambaya ce da Allah malam shin ya halatta ga matar aure idan aka yi mutuwa a makota ta fita ta shiga gidan mutuwan nan ko kuwa bai halatta ba a ya halatta mana ta je ta yi ta'aziyya malam ba laifi dan an yi mutuwa a makota ta je ce ta'aziya wannan zumunci ne abu ne mai kyau sai dai kuma idan bayan an yi mutuwar akwai ɗabi'ar da suke sai su rinka tashi suna zuwa suna zaman makoki to wannan kuma bai halatta ba idan ta je ta yi ta'aziyya ranar farko to shi shikenan Allah sa albarka dawo gida ki ci gaba da kula da 'ya'yanki da mai gidanki magana ki rinka zuwa kuma ana zaman makoki ko zaman gulma to bata taso ba na fi kyautata zaton yana tambaya ne akan wannan ɗabi'ar matan mu idan an yi mutuwa a makota sai su rinka fita suna zuwa su zauna a gidan da aka gida mutuwa sai duk su zo su yi tagumi haka wai sun zo karban gaisuwa duk waɗannan al'ada ana yi amma gaskiya addini bai ce a yi haka ba idan an je an yi wa mutum taziya a taho a bashi kurum akwai wanda ya zama dole sai sun karɓi gaisuwar ai ko akwai matan gidan ko watakila akwai yayan gidan su sai su karbi gaisuwar tunda a gidan suke amma a ce wasu zo su zauna suna taya su jimami wannan bai yi ba wannan yake cewa da Allah malam mai hukuncin wanda makocinsa ba musulmi ba a kasuwa sai ranar kirsimeti ya je daho abinci ya dauka ya bashi ya ci ya ce amma dai shi gaskiya bai karba ba bai ci ba ko da ke kuma ya ce oke to ya ce sun ci su kuma har ma sun sha ruwa to amma kuma wasu sun ji an ce haramun ne eh, bai halatta a ci abincin kirsimeti ba don kuwa ah to na gane wai shi mai takwaddar yake cewa makotansa a kasuwa an ba su sun ki ci amma shi ya karba ya ci har ya sha to amma kuma wai an ce haramun ne to kai yanzu dan uwana tunda yan uwanka musulmi ne aka ba suka kisa ce kuma sai da ka karba ka ci dan tsiya yanzu zaka zo ka rubuto ka ce mana kana neman fatawa me yasa baka tambayi malamai kafin ka ci ba to yanzu ya zan yi da kai ka riga ka ci zan ce ka amma yadda shi ne ba yadda zan da kai ai kaga wannan ai wayo ne ai tunda kaga yan uwanka sun ki ci sun ki sha sai ka tambaye su me yasa dole kai ka san bai halatta bane a shari'a kaga wannan akwai ganganci a ciki shi ya karba ya gyare shi har ya sha ruwa kuma yanzu zai turo tambaya kuma wai yaya bai halatta ba cin abincin kirsimeti dan goyon bayan su ne kamar ka nuna ka yadda ne kuma kun ga su kafiran nan fa sau da yawa wasu abubuwa wallahi muna daga musu kafa akai muna dan rufa musu haka muna yi yanzu kaga ana gayyatar mutane coci su je ɗaurin aure na arna na'am shari'a bata hana ka shiga coci ba amma ana musu kara da yawa akan wasu abubuwa yanzu kwanan nan wasu suke mun wasu manyan mutane ne suka zo suna mun fatawa akan wai happy christmas din nan da Allah su a wajen aiki babban shugaban su arne ne kuma a sallah yana rubuta musu happy sallah to kuma yanzu ya za a yi happy christmas za su je su mai gaisuwar kirsimeti ya za a yi na ce wallahi bai halatta ba to yanzu malam ba yanda za a yi na ce ba wani yanda za a yi kaga shi musulmi wato shi kullun ya yadda ya karya addininsa dan ya faranta wa arna amma su arnan fa ba za su ma compromise ba kawai abin da sun san na musulunci ne da ba ruwan su shi shikenan abu ne mai sauki sai ka ce addinin ka ya hana ka kawai wannan dabi'a da ake ana rubuta text message happy christmas hafi wane ne happy xmas happy mary wane ne wannan ya saba addini happy kenan kana murna wanda arnan ma mala akwai waɗanda suke inkarin kirsimetin ko kwanan nan a jarida na gani wani arne ma ya fito fili ya yaƙi kirsimetin ya ce babu ita a bible ya ce bid'a ne kirsimeti a cikin arnan ma fa ranar da za a yi washe garin kirsimetin na shiga sabon gari mun je sayan wasu kayan sauti wurin wani fasto a shagonsa a gurin fasto muke siya dan yana da gaskiya fasto eh shi bai zai kara ma kuɗi ba malam duk kaya kuma bai zai kawo mummunan kaya ba alƙawari ne yana nan a nan sabon gari ba zan faɗi sunansa ba dan kana ce muna da alaka ina mai talla amma yana nan wallahi malam fasto ne wallahi kayan sa malam in ya gaya ma farashi wallahi in zaka yi minti 40 yace malam haka ne kudin sa zaka saya ka saya ka saya ba kenan kuma bai kara ma naira ɗaya ba ya ce ka shiga duk kasuwa ka je ka gani in ka ga inda bai kai wannan mutu ina tabbatar maka ba original ba ya ce shi kuma duk shagonsa babu kayan banza kuma za ka ɗaga kaya za ka saya zai ce maka wannan shine mai kyau amma akwai wani irin wannan irin wannan za gani ba mai kyau ba ne to ganin wannan sai muke zuwa wurin sa mu sai kaya shi sakar wani ya zo ya ce na je na sai kaya gurin fasto eh na je wurin saboda yana da gaskiya yawwa kawai daman da kaje zai gaya ma price kurin ka biya ka tafi fi kuma in ya baka mummunan abu in ma tsautsayi ya sa ko lalatacce ne to zai ce ka dawo da shi zai mayar musu har indiya to shine yake magana yake gaya wani abun mamaki ba yace ai zuwa coci kullum kullum ma yace yana jawo crisis pasto ne suna ta fafatawa yace wa yace a rinka zuwa coci kullum lahadi wa ya fada yace ana zuwa ana zuga mutane ana crisis ku bar mutane su je su nemi abinci da <laughs> san arne da abinci <laughs> to wannan kenan Allah ya mana afuwa wannan yake cewa malam dan Allah wani irin lada Allah ya tanadar wa mai yin salloli biyar a cikin jam'i aljanna nusus da yawa riwayoyi da yawa wanda ya lazumci sallolin nan guda biyar ya azumci waɗansa na ramadana Allah ya masa alkawarin gidan aljanna so sai ka shirya in dai kana yin wannan salloli guda biyar a kan kari to alkawarin ka aljanna insha Allah amma ka tsaya ka yi wa kanka tunani kana iya yin sati kana jam'i ba bata kubuce ma ko ɗaya ba ka gwada da Allah ka duba sallolin jam'i na biyar biyar kana iya yin sati ka jera ko ce ka yi ta a cikin jam'i sati ɗaya kawai to wala wallahi wallahi mala a cikin salaf salih magabata na kwarai akwai wanda ya ce yau ina tunawa shekara arba'in ba a taɓa yin ikama ba da ni ba ya ce a gabana ladan ya kita da ikama shekara arba'in duk sallolin nan biyar aka ce lokacin da aka yi fitina aka yi yakin kaza yakin kaza ce ina cikin masallaci na buya a bayan amudi da lokacin sallah aka zo za a yi sallah kuma da ni aka tare ce ban taba fashi masallaci ba shekara arba'in kaji waliyan Allah da ya kamata an yi maulidi a rinka kiran su a bayanin su gaskiya gaskiya in dai har ya halatta a maulidi a faɗi falalar wani to ina jin wannan mutanen su ya kamata a kira a bayanin su amma me ba kama san su ba usta shekara arba'in to ba shekara arba'in dan Allah ka je ka bawa kanka assignment kana iya yin sati guda shur yau lahadi gobe litinin ko fara lissafa daga asubahin gobe za ka iya zuwa wata litinin din baka kubuce jam'i bai kubuce ma ba ka gwada ko limami ne kai wannan bawa Allah yake cewa malam dan Allah menene matsayin sadakar uku da bakwai a musulunci wannan kuma ce don Allah malam akwai wani dalili da yake nuna haramcin zaman makoki a alkur'ani ko a hadisi ko maganganun malamai idan babu to meye madogarar masu yin haka Allah ya mai da malam gida lafiya kuna gaggawa ne wai ana cewa kuna cin na baka na zuba duk wannan littafin duk wannan maganganun suna ciki nan gaba kaɗan za mu zo kansu dalilai sai sun ishe kama har wanda ma a garin ku ba a yi ma za ka ji amma zan faɗa faɗaɗa bayani saboda rashin lokaci za mu zo nan gaba yana nan cikin littafin nan zaman makoki ba addini ba gargajiya ne ku yi haƙuri ba kaga shi karatu in ya zo a faɗe shi mun daɗe muna yi an saba wannan ba shi ba ne a'a a faɗa muku gaskiya ku nemi dalili sai mu gaya za a yi squeezing a gyara zaman makoki da ake zuwa a zauna idan an yi mutu a shimfiɗa taburma a ɗauko kanofi a kafa a yi waye waye gargajiya ne ba addini ba kuma ya saba wa shari'ar musulunci yana cikin bidiyo'i na ƙarshen zamani da mutane suke shekaran jiya wani yake gaya ma wani babban malami na ɗariƙa ne a garin nan na ɗariƙa ne na ɗariƙa ne malami ne babban na ɗariƙa ya tara iyalansa ya ce to ina shaida muku ko da wasa idan na mutu kar wanda izo ya mun zaman makoki ko mutum ɗaya ko tabarma ɗaya ban yadda ba wallahi a garin nan shahararren malami ne kuma na ɗariƙa haka ya faɗa Allah ya masa albarka aka ce me yasa yace saboda al'ada ne babu shi a littafi babu littafin da zaka je ka bude ka ga wai babin zaman makoki babu shi so amma mun riga mun dulmuya da ali sunna da ali tsumma da ali bid'a da ali waye kowa ana yi Har ali sunna suna yi wannan babi ne da kowa na yi so amma tsakani da Allah ba addini bane sai mu yi kokari mu rage ya ake idan an zo makabarta ana binne mamacinka mahaifinka ne matarka ne sai ka ce jama'a Allah ya muku albarka don Allah mun sauke wa kowa nauyi ya tafi kasuwa mun yafe muku zaman nan mun yafe mun karbi taziya Allah ba da lada mutane ce yawa yayi ai amma yanzu alaji ka san matsalar yanzu makocinka in an yi maka mutuwa makocinka yana aiki a ma'aikatar su wato ya in bai zauna a gurin zaman makokin nan ba sai ya ji kamar za ka ɗauke shi bai da muhimmanci a wajen ka ko bai mutunta haka ba amma ba mamaki in ya tsaya kwana dai kwana biyu bai ji ba ba shi kwayari akwai wanda alaji sai ya fita a ranar zai yi buge-buge ya nemo dan abin da zai sa na dawa ko masara ko shinkafa ya bawa iyalin shi duk wanda ya zo akwai wanda wallahi idan ya zauna yi na anguwa to wallahi gidansa ba za a ci abinci ba so kuma idan an zo an yi mutuwa an ce kowa sai ya zo an yi zama makokin nan musamman makota an daura musu nauyi alaji ko daurin aure da kake ba mutane kake ba su kati kina cewa ban dauke ma ba sai ka zo ba daidai bane ka ce gashi in Allah ya kawo ka fa nema in bai kawo ka ba ko ka zo ko baka zo wallahi za a daura auren nan ko ba ka bane ba so ana tsayar da mutane wani babban ma'aikaci ne wani karamin ma'aikaci ne za a bashi koyari wani makara ma in ya makara akwai matsala ina ruwan mutanen aikin ka da za su ce wai an yi ma makocinka an masa mutuwa wai ka zauna zaman makoki ɗaya kenan kaga wannan akwai cutar da mutane amma wannan magana ce ta gaskiya ya kamata mu tsaya mu yi tunani a kanta abu na biyu shine ga dora nauyi wa su mamatan wanda aka yi mutuwa duk wanda ya tara mutum ashirin talatin arba'in to kuma da azahar ta fara zai fara duba agogo ce kai ya gidan nan ne kam an dafa mutane abinci kuwa sai a zo a ce ai babu abinci so dole ka je ka yi wa awo ka je ka yi wa ka nemo shinkafa a dafa musu a dan gyaggyara ta a kawo kana ba su kana kwafa saboda sun ɗora maka nauyi kuma su mutane ba su da karar da idan sun zo zaman makokin nan in ba kawo abincin kowa zai je gidansa ya dauko abinci a kawo ba a yi zama ake a zuba ma ido kaɗan ne waɗanda suke taimakawa mamaci idan an yi masa mutuwa so wannan kallafa abincin da za a kallafa mutane suna ciyar da mutane kaga wannan shi ma wahala ne wani zai ce ai za a ɗebo a cikin wannan abincin da za ku dafa mutane ku ba su na magada ne mutum yana mutuwa abincin gidan sama wallahi ya zama gado wallahi sai da izini kwayar shinkafa ɗaya in dai ta sace za a ɗauke ta to dan me za a zo a tara mutanen da ba Allah ya ce a tara su ba a kofar gida ana ciyar da kati abinci so akwai takalufa akwai wahala bayan nan idan an zauna ma kai da a ce ma zaman kukan ake yi ko zubar da hawaye ake ko jimami to da dan dama dama wallahi malam hira ake da amsar waya kurin da labari kowane alaji zuwa yake kurin icire hularsa ya zauna ya saki tambunsa da babbar riga a da komai jarida in dan boko ne ya sha karatu akwai inda na gani zaman makokin da na je ba zama ne bai taziya na je shi da yake dan boko ne sai ya sa aka sayo jarida daily trust din garin nan duk aka ba aka sayo ta tunda manya ke zuwa wannan suka zauna duk za a gana ta jefa wannan an bashi leadership wannan an bashi daily trust wannan an bashi punch wannan wannan an bashi desert wannan an bashi gaskiya wannan an bashi haka ya tarba mutanen jarida na ce gobe kuma ka zo ka da sayo wata jaridar saboda ba ya zama su zikiri ba ba ya zama kuma ana tihira a gabana wani yana buga waya to alaji ya magana kasuwa to kayan nan da Allah kaza kaza fa za a tsayar da Allah to bini bini an bugo masa waya sai ya karbo waya sau talatin a minti uku saboda harkokinsa na kasuwa suna can kuma an zauna da shi ana so jama'a zama makoki ba addini ba ne gargajiya ne kuma ku yi kokari ku gyara kurin ko da ku an saba fa ana yi ragewa ake sai a dan rage malam da Allah mun sauke maka Allah sa albarka mun gode wallahi akwai wani wanda ya dabara da ya dabara yace bari ba zai iya hanawa gaba ɗaya ba an zo an cika an yi charkwai charkwai sai ka wata burma kwaya biyu kurin sai ya ajiye ta a kofar ce jama'a ya hakuri wallahi ba shin fada mun dauke muku Allah sa albarka saboda yana da tsofaffi da za su ce ya sa kori mutane kula da wannan amma za mu zo mu karanta nasi a nan da bayani insha Allah ta'ala dan wannan ya kawo farmaki cewa wai a gaya masa wai wa ya hana a ah, to wace kai yanzu kai da kake wace kai kuma malam ga abu mai sauki ku hutar da kanku annabi ba mai mutuwa ba in tambaye ku ba yawan manzo Allah mutuwa ba ƴaƴansu sun mutu matansu sun mutu sahabbansu sun mutu to in dai ilimi ne karatu ne addini ne me yasa ba za a kawo riwaya a ce ga yau ranar da aka yi wa manzo Allah mutuwa ya zauna yi zaman makoki su Abubakar suka zo suka ce a zama ana karban gaisuwa ba malam wallahi babu wallahi alaji wallahi babu amma da gangan malam sai a yaƙe ka a garin nan dan ka ce kana ya zama makoki sai a ce maƙin annabi ne kai kuma shi wanda zai ce ayin wallahi hayya ya mutu bai baka hadisi akan wannan ba ai it is very simple and clear ai an yi wa annabi mutuwa ko an yi wa abubakar mutuwa ko su maliku an musu mutuwa to ina aka ce su ne zama makoki kai dai kawai mu ce dai muna kan al'ada kurum yau mu ce muna kan al'ada wai ga wata masifa shi kuma dan uwa ya rubuto aka nan lawo me hukuncin matan da idan an yi mutuwa unguwa suke yin anko anko na mutuwa anko na anko wai an yi mutuwa wai wai a ji a abin nan a ji a abin sutura amina kaga kar maka wannan wallahi ana yi ni na san ana yi yawa ba sai kai wani tawili kana wani abu na ana yi mamaki ma kuke yi warai kuwa wannan anko din <laughs> wani abu ne wani sabon addini ne kuma daban to dan malantin da an bar mutane su suke yi wa kansu shari'a su yi abin da suka ga dama su hana kansu abin da suka ga dama so ba mamaki ni wannan fatar tun ba yau ba an shayi mai ita ana yi akwai wuraren da wallahi za a yi mutuwa malam sai a kawo ya duka akwai inda kyauta ma ake rabawa duk matan da za su zo zaman makoki sai a zo a yi anko sai a danka wannan atamfa duk kowa sai sa dan a ce mata wato bakin ciki arna suna yi sai ya kashi ma sai suka koyo suke yi wannan ba sai na bata lokaci akan shi ba kun san hadari ne yawwa kun san hadari ne ya kamata kuma ku kiyaye to an zo an ɗauka ma a waya ai ko an ɗauka a bidiyo an yi mutuwa an je an ɗauko mai bidiyo coverage an ɗauka wankan gawa an ɗauka eh ana wanke shi ana ɗauka so dan mata sun yi anko kuma na mamaki ne ana yi malam tsiya malam da ake a garin na tana da yawa tambaya ta karshe wannan bawan nan yake cewa wai akwai wani malami a su idan an idar da sallah yi sai ya juyo yana ta yin addu'o'i yana ta yin addu'o'i ya daga hannu a ta yi amin amin a cikin masallaci ya ce to su kuma gaskiya ba su ga hujja ko dalili akan wannan ba ko malamin bai musu bayani akan halaccin haka din ba sai dai ya ga suna sun ga yana aikatawa to suna jin tsoron kar su fada gargashin fadin Allah ku ji tsoron saba mun ko wata fitina ta same ku ya ce to da ya tashi yana wannan addu'o'i din kaza kaza kaza to sai su tashi to wai sai malamin ya ce musu wai wannan fitan da suke fa Allah ne dan Allah ne ya ce ai irin wannan addu'o'i bayan sallah asuba to shine ya ce da Allah me gaskiya akan haka ya ce yana malam fata alkhairi da fatan hisabi mai sauki Allah mana hisabi mai sauki gaba daya ana yi akwai masallatan da idan an yi da sallah babu riwaya da ce idan an idar da sallah liman ya juyo mutane ya ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ko anan cikin ishimawi ai an san ishimawi ko a nan nan ishimawi ishimawi yayan ahalari daga gawaidi <laughs> sai ahalari sai ishimawi ko to a nan mai ishimawi yake cewa addu'ar da liman yake juyowa ya yi a masallaci bayan an idar da kamsalawa da juyo ya ce yi addu'a ya ce makaruhi ne bai halarta ba a nan nan ishimawi to shi ya ma dan faɗi abin da dan sauki sauki ma kunin da cewa ya bid'a ne ma ya huta saboda annabi ya yi sallah tun da yake yake yin sallah har yabar duniya bai taba juyowa ya ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ba idan an yi sallah kowa shi yake yin sa da kansa ya fuskanci ubangiji ya iya addu'ar da zai iya to amma a zo a ce mutane a yi kaza a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza wannan abun an yi shi da sunan addini kuma addini ba a yi sadaka sai a nemi waye ce a yi shikenan kun san mu matsalar mu in akwai matsala din shine wai abu wai in za a yi sai a ce sai da hujja to babu hujja babu hujja shi watakila ya tarar ne ana yi shi ma kuma ya zo yake yi so dai tashin da kuka yi daidai ne dan bai kamata ana bid'a a wuri ba kai ma ka zauna ka saji a ciki a a tattara ka tashi za a soke ka sai ka mutane ka mutane sun fara tashi mun cewa ake za ku ga da an fara dan akwai wanda ma suke cewa duk wanda baya san annabi zai tashi ana ana cewa da mun sifar su in an zo masallaci ana addu'a tashi suke wai kenan wannan tabo ne kai baka san salatin annabi wanda kuma ba haka bane tunda kullum muna karantarwa a masallaci ga litafai da yadda annabi ya kai mai salati ga yadda ya ce mai salati wannan sharri ne kage ne so wannan babu dalili babu hujja a kai kuma wata addu'ar fa da ake wallahi wallahi wata addu'ar a wani wurin wallahi saboda wasu alhadan ake Allah yawa saboda wani alhadan akwai incident da ya faru da yawa akwai wani malami da yana yin addu'arsa mai masallacin alhajin in yana nan sai duk ranar da alhaji in ya fito addu'a ke sosai ta addu'a Allah tsare alhaji Allah ya taimaki alhaji mutanen wasu suka ce wai alhaji alhaji shi kadai za ya ta addu'a na ko ya tsananta addu'a saboda alhaji yana nan kuma idan an gama sallah shi ne limamin sai ya je ya tsuguna gaban alhaji ya gaishe shi sannan ita shi ne liman din amma sai ya je ya yi alhajin nan gaisuwa to wata rana malam alhajin bai zo ba ya duba ya duba ya duba ya ga bai zo ba kurin mutane suka zauna suka zauna shiru kurin shi ma ya hada riga sai ta bi sai wani yan cali calin nan sai ya ce a garman eh, sai ya ce malam yau ba addu'a saboda alhaji baya nan ko sai ya ji kunya to shi yasa idan za ka yi abu kai nassi ne ce kai kawai ka huta alhaji yana nan baya nan ya ce ayi bai ce ayi ba shikenan ko malam <laughs> akwai alhazan da fa mutum zai je fa ya gama tsiyatakunsa ya je kasuwa ya yi odar mummunar kaya ko ya haɗa kasuwanci da yan uwansa ya cuce su amma ya gina masallaci yana da limaminsa ana sallah a masallacinsa sai ya zo ya ce wannan limamin a sa a yi masa addu'a haka ba suke wa mutane haka suke wa mutane idan ya tashi ba da zakarsa to ba za ku gani ba ba za ku gani ba in kun ci za a raba muku ashirin ashirin ɗari biyu ɗari uku uku har ɗari uku ɗari hudu ana bayarwa wallahi a garin nan da sunan zakka amma kullum tunda yana da limami shi ya gina masa gida ya masa kaza ya sai ma limamin ya sa ya sa liman ai mai addu'a sai ya rinka cewa abokanansa shi fa bai da matsala shi bai da matsala shi bai da matsala yana da masu mai addu'a to kun ga wannan gaskiya ya saba shari'a bai kamata dan adam ya wayi gari yana yin aiki dan wani ba so wannan addu'o'i da ake yi bayan an idar da sallah akwai akwai addu'a da take da asali Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal karam la ilaha illa Allah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir salatin annabi ne istighfari ne subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 wannan duk zikirai ne sun zo suna da asali kowa i zauna i da kansa kuma ba a ce liman ya ce wa mutane ku yi kaza kwaya kaza ba kawo salatin annabi goma sha uku kafin kai kwaya biyu sai ce ya latifu kafa 23 kafin kai kwaya biyu sai ce ya kafi ya shafi goma sha biyar kafin kai uku shi ma sai ya ce alhamdulillah kafa tara kafin kai biyu ya ce hiya iya salihina kafin ka kai salihina ya kawo ta addu'a kaga wannan ya zama yaudara ya zama yaudara wanda ba daidai bane kuma lokaci yayi da gaskiya ya kamata mu canja wannan tsarin yawa mu canja wannan tsarin kurum Allah ya gyara da mu Allah ya mana afuwa a yi hakuri shi karatu haka yake wani lokacin za a dan zunguri dan abubuwan da aka saba ana yi amma dai a yi hakuri Allah ya ƙara ganar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh